A yammacin jiya ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Antonio Guterres, ya ziyarci jihar Borno a karo na farko, inda ya kai ziyarar sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri da ake kira Gubiyo Kam da kuma sataran da ake ajiye 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da shi ma ke nan cikin garin Maiduguri. An ne shirya tun da farko, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci garin banki da ke karamar hukumar Bama a jihar Borno, wadda daga bisani aka soke ziyarar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno cikin da tsauran matakan tsaro takardar ta cikin mintuna goma gama abin da ke cewa ex-combatants, ex-terrorists that here in Borno you have already not only understood but put in place the right approach to fight terrorism. Of course, when we fight terrorism, we need to shoot them. When populations do not trust government, they follow terrorists. ce a nan jihar borno na fahimci cewa kurga kun ɗauki matakin matsalolin daidaita ta'addanci idan ka ga ta'adda za ka harbe shi ne kawai amma a borno ba haka ba ne gwamnatin jihar borno ta ɗauki matakin daidaita wannan matsala sun yi ƙoƙarin daidaitawa da amincewa tsakanin gwamnati da jama'a in jama'a ba su yarda da gwamnati ba za su bi bayan 'yan ta'adda ne amma a wannan gaban ta tabbatar cewa daga sake take what they really want of is the conditions for them to be able to Go back home in dignity and safety are established. ya ce na lura cewa mutanen da suke tsugunne a sansanin yan gudun hijira abin da suke bukata eh suna bukatan barguna da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum amma ba shi bane damuwar su damuwar su nan shi ne. su koma garuruwan su na asali cikin mutunci da mutuntawa wannan babban yanayi ne kuma muna bukatan hakan a shawar Mr. Antonio Guterres shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana umaru Zulum cewa yayi join us in this effort <clears throat> and be our champion and advocate for the lecture region because this is one of the areas where there is potential to end the devastating human sufferings and of human lives and build back communities with livelihood and dignity. Ya ce ranka da abin da muke bukata a wurin gashi ne. Muna so ka zama na gaba-gaba wajen bunƙasa tafkin Chadi saboda wannan yanki na ɗaya daga cikin wuraren da mutane suke dogara da rayuwarsu a kuma gina waɗannan wurare don dawo da harkokin rayuwa kamar yadda yake a baya. We need your support to get the global community to focus on this area where climate change, poverty, ignorance and inequity has combined to insurgency. Muna so kuma kungiyoyin duniya su mai da hankali akan waɗannan abubuwa abu da ya shafi zaizayen ƙasa da ya shafi sauyin yanayi da talauci da jahilci da rashin daidaiton al'amura su ne suke haɗuwa su haifar da wannan ta'addanci a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Tunisia Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya koma babban birnin tarayya Abuja tare da sauran tawagarsa. Haruna Daura biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.